barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. albarkacin watan ramadana a yau sha ɗaya ga watan afrilu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin zamantakewa ta iyali. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. a yau a cikin zauren namu na tare ne da magidanta wanda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi zamantakewa na iyali daraja ta iyali tana ƙara taɓarɓarewa a kowane ɓangare ba kawai Najeriya ba har a ko ina ma a faɗin duniya zai iya kasancewa saboda wa'insu dalilai ne na canjin al'ada ko kuma zamani a cikin zauren namu a yau ina tare ne da Jamila Usman Lamin Baho Ishaq Abbas Usaina Hassan Suleiman sai kuma Ibrahim Kauran Namoda. malamai barkan ku da zuwa nan zauren. to kamar yadda na gabatar za mu yi magana ne akan darajar iyali iyali dai an sani shi ne tushen kowane al'umma ma'ana inda ake gina shi al'umma inda akwai mata da miji da yara akwai abubuwa da yawa da aka rasa wanda darajarsu ya riga ta barbare ko a ce darajarsu ta kau daga wannan zura'a da aka sani wanda al'ada kowace irin al'ada ce a faɗin najeriya ko a afirka ma za ga al'ada ce wanda ake girmama ta amma sannan a hankali canji irin na zamani da wa'insu abubuwa inda muke so mu duba wa'insu dalilai ne suka kawo yake zama darajar cikin gida ta ragu balle a kai ga yadawa cikin sauran dangi barin fara da malama jamila inda za ta yi mana tsokaci akan shi menene iyali da kuma darajar da ke cikin iyali. To da farko dai mai gida shine kan gida. A matsayina dai na uwar gida gaskiya mata muna da muhimmiyar rawar da za mu taka a nan. Kin ga inda an ce iyali daga shi mai gidan farko shine mutum na farko a gida. Sannan sai a faɗi ita uwar gida sai a biyo ga yaran gida. to kin ga iyali sun taru to wannan muna maganar iyali na karamin iyali kafin mu je babban kudda eh, kud to kin ga shi dai mai gida tsakani da Allah zai iyakar kokarin shi abinda duka Allah dora mishi idan yayi to ke ma mace sai ki wanda ya zamanto shine naki to kamar menene menene ya kamata a ce wannan shine bangaren namiji wannan kuma na mace a wannan iyali to bar na fara da na mai gida kin ga shi mai gida shi ya dora akan sai kula da ci da sha da tufatarwa da sutura da muhalli a cikin su fa wa'annan da lissafa miki kin ga shi zai biya kuɗin makaranta kuɗin ruwa kuɗin wuta ba zancen kuɗin haya daidai da cefa nan nan fa ba sai kin taimaka mishi ba shi zai yi abinsa kin ga shi ya sauke nasa sai kuma tarbiyya duka dai wannan haɗuwa za a yi to ke mace me zai hana ki ki tashi ki dafa ki gyara gidan ki kula masa da 'ya'yan sun tafi sun ci sun sha tunda shi dai ba ne ma a gidansa wani in ya fita da sassafe misali a ce ya fita tun takwas zai kai biyar zuwa shida bai dawo gidansa ba. bai dawo da wurin yauwa wani kuma idan gwani ne zai kai har takwas zuwa tara bai dawo gidansa ba yana can ana hira to kin ga dole ke zaki zauna ki kula masa da gidan da abin da ke cikin gidan ba wai 'ya'yan kadai ba duk abin da ya ajiye a gidan dole ai mace ita ce mai wannan nauyin kula da shi idan ta yi sakaci kin ga ai ta tsokani mai gidan saboda za a hallaka mishi abubuwansa ita tana can gefe ba tare da ta san me ake ciki wato kenan ya kamata a ce akwai zama na amana ta san cewa duk abin da yake nashi nata ne tabbas mm. ai idan bata rike wannan amanar ba ma kenan ai ta yi wa gidan kenan rukon sa kainar kashi to kenan ita a cikin nata ayyukan na cikin gida shine mm. ta taimaka wurin tarbiyya ta kula da gidan ma'ana ta tabbatar cewa ba dauke ba ba a bata ba sannan kuma ta kasance tana girkawa idan an kawo eh ai tun daga shi mai gidan ne kulatta mm. ai shi ne danta na fari shi ma kamar ita ke ah, ta fari an ce shi ma ya koya mata tarbiyya yawwa mm. to kin ga dole sai ta kula da abubuwansa tun da shi ya fita idan ya fita ya je ya nemo ya dawo ya kawo ita kuma ba sai ta kula da ta dora daga inda ya tsaya ba ta kula da gidan da abin da ke cikin gidan da girtin daga girki na fara yiwa misali har zuwa barcin 'ya'ya yara fa da tashin su dukka suna akwai wani akwai wani rawa da suke takawa a cikin wannan iyalin 'ya'ya akwai mana musamman in sun taso to a daidai wannan lokacin ne za a koya musu abin da ya kamata su je su a wani gidan in ba a koya musu ba in suka je ai shikenan To wato daga nan ake dan samun matsalolin ake samu ake fuskanta a halin yanzu. Nan da yara in suka je nasu gidajen in mace ce ba ta iya girki ba ta iya kula da gida ba sai da a kawo mai aiki. Idan kuma ɗa namiji ne bai san darajar matarsa ba balantana ya kula da ita. To bari in koma ga namiji da in ji yaya naku bangaren. An hmm. aka ce iyali akwai darajoji da yawa wanda kila su matan ba su hango ba wanda ku san da su amma yanzu kuma kusan za a ce sun fara bacewa. Hmm. Za zamantakewar iyali hmm. wani darajoji ne. wato idan aka ce iyali kamar yadda jamila ta faɗi a shi namiji ne kankat ne shugaba ne jagora shi ne wanda zai kada akalar iyalinsa su ya hagu ko su dama su tafi a tsaye ko su tsoguna guri guda akan dora ko akan yi la'akari da cewa ci gaban iyali ya dogane ne ka cokan akan mai gida waɗannan lokutan ma akan ce idan aka ce wannan gida ne mai gidan ya mutu akan dubu babba namiji a gidan a ɗauki ragamar gidan ɗora mai a matsayin shine shugaba to kin ga cewa magidanci ko kuma mai gida shine ragamar gidansa akwai waɗansu martabobi da Allah ubangiji ya yi wa magidanci kama tun daga lokacin da aka ce an baka ya aure martaba ce wani aka yi maka don an ce cin ta da shan ta tufatarwa da addininta da gurin zamanta da kulawa ya dogara a kanta kai ne za ka koya mata ta yi ta yi ta bari ta bari har zuwa lokacin da Allah ubangiji ya fara albarkatar wannan iyali to kin ga wannan daraja ce daraja ta biyu shine yayin da kake magidanci ka fita nema dan ka kawo iyalan naka an ce ubangiji ya ce dukkanin abin da ya dace akan waɗannan iyali sai fito ta hannunka ne saboda ka Allah ba zai baka ba zai bayar ta hannunka ne to kin ga wannan madaraja ce na uku haƙƙin magidanci ne ya sadar da zumunci a tsakankanin iyalansa har ma ya miƙa hannu habu da dama ya taɓo waɗanda suke gefen sa yayi zumunci da su to kin gwada kin ce hagu da dama nake nufi shine zai iya kasancewa danginsa zai iya kasancewa danginta zai iya kasancewa makwabta zai iya kasancewa abokan zama kin ga wannan madaraja to ko ina daga ciki yana da kyau a ce akwai wannan dangantaka da alaka to kuma wannan dangantaka babu mai sada da ita sai shi magidanci shine zai nuna cewa a tashi a je gidan wani a gaida shi a tashi je ka gidan wani ka ce ina gaishe shi ka gidan wani kai ke zo kai wani goro wani lokacin a da kin gina abin da muke da shi kan yakan sai goro ne sai ce kulli a ce sai ce wa ɗansa na bai babban ɗansa ja kannan ka wani da wani je ka gidan wani ku ce mana gaishe a bashi wannan ba wani abu ne ba ana so a nuna wa wannan yana zumunci wato wannan gida na da muhimmanci kun kuna da dangantaka to yanzu ba to yanzu yanzu ba haka bane abin yanzu abubuwa an samu canje-canje na farko za a iya cewa zamani ne ya kawo haka ko kuwa babu ce ta kawo haka ko kuwa wayewa ce ta kawo haka Allahu alam za ka iya daukan abin ta bangare daban-daban yanzu ba abin ba kai ba a da za ki ga cewa daga irin wannan kaiwa gogonka goro ko kaiwa kakawunka goro a nan za ki ga yaro yakan hango abokin zamansa ko a nan za ki ga yarinya kan hango abokin zamanta sai a haɗa auren zumunci auren zumunci auren zumuncin nan an yi shi ne ba don wani abu domin ya ɗore a cigaba da zumunci amma yanzu abin ba haka ke ba in kika samu inda aka yi auren zumunci ba za ki ga cewa baya ɗaukar lokaci auren zai lalace zai lalace da ɓace rai da fitintuni sauransu yanzu za ki ga cewa mutum magidanci idan ya yi aure ya ɗauki matarsa daga ƙauye ya shigo birni to ya ja layi zai kokarin fara koya mata ba ruwanki da wani ba ruwanki da suwanci ba ruwanki da suwanci wato sauran yan ƙauye ne yan ƙauye ne yanzu ya shigo da ita birni yawwa idan suka fara samun haihuwa an already dama ya riga ya ya shimfiɗa wani a cikin tunanin matasa ita ma ta fara koya 'ya'yanta zumunci ba ba bai kasa bai zama dole da yan uwanta ba idan mutum zai zo ko kuma idan kauye ta dan uwansa na kauye tashi zuwa in ya zo ba tare da ya masa ba sai ta mai fada me yasa ka zo a gaban yaya to kin ga wannan ma duk alamu ne nuna cewa ana yanki wannan zumunci to barin leka wurin Usaina a yanda muka sani da yanda tarihi kuma yake nuna za ki ga dan uwa yana iya shiga cikin al'amarin dan uwansa ya Allah cikin eh, iyalin dan uwan ma'ana kanin rigima kila mata da miji za ki ga dan uwa aka janyo ba mutanen gari kawai ba a ce to kaza da kaza ne da wuya ki ga an yi saki kai tsaye ba tare da an bi bitan me ke faruwa ba an yi lallashi an ba da baki har sai in ya gagara sannan ko aure ne za ki gani tsakankanin ƴaƴan dan uwa kafin shi 'ya'yan ƴaƴan ya aurar da ƴaƴan ko ya shiga lamarin ƴaƴan shi ƴan uwansa ne ke kan gaba yanzu haka abin yake gaskiya ba haka yake ba wato rayuwar ce duk ta zama a zama malama binta saboda me saboda mu da ayin da da muka tashi muka tadda iyayenmu suna yi tsakani da Allah ko haihuwa kai ɗanka na fari ma ba naka bane sai a ɗauke shi cak sai a kai ko gidan wan mijinka ko gidan kanin mijinka a bashi a ce kai ka reni wannan naka ne shi ma haka yana fara haihuwa za a ɗauko nashi ko mace ce ko namiji za a ɗauko za a baka a ce kai ma ka riƙe ba za ka taba ganin a ce dan fari ya girma gidan uban shi ba yana da wuya saboda mai saboda kulla wannan zumuncin kuma haka idan aure ne suka tashi idan wannan ya da aka baka riko koda idan ya tashi ya isa aure dole za ka nemo ko wani kanin ka ba za ka nemo uban shi ne wanda ya haife shi ba ka ce wa a uban shi zai je ko kuma a. naka wato ko neman aure aka zo yi ba ta wurin uban yarinya ake zuwa ba kenan sai dai a tafi ko wajen kanin shi ko wajen wan shi wanda dai ba su suka haifa ba amma yan uwa ne ko da uwa ɗaya ne uba ɗaya ko kuma uba ɗaya sai a ce to wani kai zaka bada auren wanci kuma wallahi ta badu ta zauna wani yayi magana insha Allah sai a girmama wannan ka za a girmama shi a bashi daraja an bashi wani daraja kai ko da mace ce a ce gogoce ce sai a ce dan ma saboda tsananin daraja da mutunci irin wannan zumunci da da sai a ce to ai wance kanwata ce uwan mu da uban mu da kuma ta wurin ta daga to na ba mijinta sai a ce an ba mijin gogonta ya daura mata aure kuma ta zauna ba wanda isai warware shi to amma yanzu ba haka yake ba wato wani abu malama binta hmm. Ah, da za ku zaki so in kara jawo hankalin mu fuskanta mu duba mu gani ya shiga cewa kamar yadda malama usana take magana a gida mutum ne da kannansa tun kafin ma yara su girma za ga cewa magidanci yana nuna bambanci tsakanin 'ya'yansa da 'ya'yan wasa a wannan zamanin ƙarar zan nuna maka cewa ɗansa baya laifi ɗansa baya so a taɓa shi ɗansa kaza ne ɗansa in ɗan ɗan uwansa yanzu zai daka mai tsawa ce fita mai ka zo nema ko kuma ya dauki dan ɗansa amma ya kasa ɗaukar ɗawainiyar ko kuma ma ai ba ma ba ki bai dan dan uwan fuska ma ba ma sai ba sai shi ba ne fuska ba ma fuska ba bai ta ba eh sannan ma akwai magidancin ma da idan matarsa ta baiwa ƴan uwansa fuskar zama a gidan shi to ta shige su zai zama matsala zai zama matsala saboda zai ci aike kika ba su fuska in baki ba su fuska ba ba za su zo su zauna min a gida ba.

yanzu kuma kun yi magana akan cewa ah, ba zamani ne ba yanzu kuma sun ce zamani ne ya kawo hmm. cewa ana iya bambanta tsakanin dan dan uwa hmm. da kuma da kake da ka haifa hmm. to a da kun san cewa idan ka na ba da eh, eh, kwatanci a baya cewa idan aka tashi neman aure mutum baya aure da yadda ya haifa in har ma iyayensa ba su da rai mm. yayyinsa ke daukan ɗawainiya mm. in babu kawunnansa mm. na bangaren ubansa ko kuma na bangaren uwa zai da zama mutum ba a bar shi da wannan nauyin ba kuma hakan yana karfafa zumunci na ganin cewa kamar an sa hannu a lamarin ko da kuwa mutumin ba shi zai kayan ɗakin amarya ba to a hannun yanzu me ya kawo canjin da aka samu cewa mutum da shi da wansa uwa ɗaya uba ɗaya sai in za a ɗaura auren ya aika mishi da kake ce sauran kwana kaza ko waye miji wanda ta samu miji zamani ke da yanzu bari mu bada misali ayi an maganar maraya irin al'ada ta eh, banza kan misali hanya ayi maganar maraya misali hmm. yanzu ayi mis yau misali ka tashi daga karkara ko ka dawo bari ke kana zanni yan uwanka suna can karkara a ƙauye lokacin da kake zaune a maraya a bariki kila an zo wani ya ga yakka yana so kila ma mahaifiyarta a ka aure ta ko an ji ma da ita ka zo lokacin da wani ya zo yana neman ta aure za a kila abokinka na hulɗa na kasuwanci ko na aiki mm. ko kuma kautanku za ka za a ce shine uba shine uba a kenan dai an mijin misali kila bai san ma tushen ta ba bai san tushen ta ba an je gina gidan ma eh. ba gina gida za a yi mai tubali mai na na zama dindindin ba saboda ina son in gane cewa da kwace zamani ne zamani ya kawo kenan idan kun shiga da kai ke magana cewa a bariki ana samun al'adu mabambanta eh. mm. da ake taruwa to amma kuma na yi dubi zuwa ga al'adun wa'insu kabilu mm. wanda har gobe idan za a gabatar da aure dole sai wa'annan manyan sun zo kai yana kai ga sai mijin ya je ƙauyen yarinyan ya je ya ga tushenta har gobe ya je ya ga har tushenta an gan shi mm. sun san wanda zai dauka musu ya mm. to me yasa shi na malam bahaushe ya canza daga ya gabatar da yan uwansa mm. ya zuwa ya boye su shi yasa muka ce miki zamani zamanin da muke nufi a nan shine sai ki samu mijin sai ce shi ba zai je kauyen siyare tun farko ma sai ce ke ni ba zan je kauyen ko wani zai shiga sai a ce an amince wato zamanin da muke nufi a nan shine shi malam bahaushe sai ya yi watsi da al'adarsa yake kokarin daukan al'adar zamani al'adar zamani ita ce al'adar da aka aro mana ta turawa aka kawo mana ita cikin to ba na yan zaman mu ba ba yan zaman ba shi mana bahaushe shi mana bahaushe ya yi saurin watsar da al'adarsa kuma bai ya kalli al'adarsa a matsayin cewa al'ada ce da za ta dora mai nauyi nauyin yan uwansa shi yana ganin cewa ya taka ta da mun tsira saboda haka sai a ruwan nan al'ada ta malam bature mm, ko a bariki eh, sai makwabcinsa ko abokin hudarsa ko abokin ake sai mai da shi a matsayin dan uwa na jini dan uwansa kuma mai da shi banza ba ba wani abu ne ba bara in ga miki wani abu da a barikin nan naga malam bahaushen da ya tashi neman aure tun da ya fara neman aure har yayi ya gama makwabtansa da ya tada a bariki su suka zama iyaye har aka yi auren na aka gama da wali da waye duk a bariki ne ya samu yarinya da ba su a uwansa ba sai da aka yi aure aka gama aka haihuwa ta daya ta biyu ta uku har haihuwa kusan takwas ba san su a uwansa ba ina nan cikin ofis wata yarinya budurwa ta zo an kame ita ita kuma wannan yarinyar irin wannan mahaifinta sun haɗu wani wuri da mahaifiyarta so kai aure wallahi magana da aka yi ita ne mahaifiyarta ya ce mata ɗan wuraren bauchi ne wurin ƙasar darazo amma har yanzu ita ba san wasu yan uwa ne ba san da ne ba Allah karɓi rayuwa ce ta ba number wani an kira wani a Abuja ya ce shi wallahi tun da yake bai taba kai shi dangin su ba matar take hannunta mahaifin ta ya kawo ta wajen kamin Allah mai rasuwa ya ce ya kawo ta ne ta rike ta ta aure da ta ta ce ita zaman ta da shi sun haɗu da shi ne yana kawo dusa haka amma wallahi ba san tushe to akwai wacce ta zo ta zo sai ta ce ita mahaifinta ya ce idan an je Katsina unguwa kaza ta faɗi unguwar ni ban riƙe ba idan ta ce lungun menene a nan za ta samu gidansu to an ji ta riƙe waɗanne gidan wa to kin ga ayi magana da hmm. muke kenan na cewa a daraja ta iyali da rashin zumunci da ya riga ya fara lalacewa ba ya fara lalace ba da ya lalace ya to wai inda muke bi yanzu akwai hmm. wurin da za a bulle ya kawai ba magana bullewa sai dai ta ruhi Babare wata magana dai, kamin mu je can, akan wannan ne na hanyar aure magana aure da ake yi. Yau tun daga neman aure ya kamata a ce, a je dangin ku a ƙauye. ai za ga wasu har yanzu idan za a ɗaura aure sai an koma ƙauyen su can za a je a ɗauro aure wani babba ko gidan ko wani gidan ku a je a ga gidan ku a ga inda kake a san dangin ka mm. amma wani yanzu an dawo ɗaura auren masallaci ba ma na cikin gira ba a ga shigewar ku ba ka biya a baka certificate Wato mm. abin kamar bai dace da al'adar mu ba kenan. Gaskiya bai dace da al'adu ba. Al'ada ake. Yadda hana samun daman a san kai wane ne. A san wane ne eh, kai. Ai yanzu in kun lura da ake takura ma sai an san dangin mutum kafin a aure. Kusa ana ɗauko dangi na haya? Ana ɗauko dangi na haya. Haya. Akwai dangin haya sosai. yadda ake ɗauko hayar lefe a maraya to ana ɗauko dangi na haya ba zai wuce sati biyu da wata yarinya ta ce ma kanin ubanta da ubanta da uban da shi ubansu daya ta ce mishi wallahi wallahi baba in dai habba ka banni na auri wanda nake so zan maka rashin mutunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce zan maka rashin mutunci ina uban ta yake ubanta yana nan da ran shi irin a bawa kane eh ya ba ta ta riƙe ta ce ta ce zan maka kuma kin san wani abin jin haushin kamar yadda muka faɗa cewa mu dai still iyaye mu muke bata abubuwan nan iyaye maza mm. uban yana nan fa mm. kakki ce ya ɗauki wani mataki mai karfi kuma yana jin mutuncin da ɗan nan take ma mm. eh idan ta koma ta sai ta gaya musu daban ta ce ai kaza kaza an mata rashin mutunci kudan ba shi ya haife ta bane sai da iyayen su can wanda suka sai su dauka eh haka din ne mm. ba za su fa su bincike ba fa mm. su bincika su ga to tun da yake yana kalama haka aka tabarbare kenan ba abu lakanta ta ba abin da sai zai ta girma sai isa aure mm. an tsaye da miji an yi komai a hannunsa ma ta girma a hannunsa ta girma yanzu ta kawo mijin ta tsaida ya ce gashi nan zai bata kuma daga ta ce bata son mijin to shi ne ya ce to shi kuma ba zai zama karamin eh, mutum ba to shi take ta ce ma uban rashin mutunci Hmm, kuma iyayen sun sani to wato in ana kawo abubuwa irin irin waɗannan abubuwan ko wasu abubuwa zai ce ba su faɗuwa wasu abubuwa ka faɗi su za a kama a wasan kwaikwayo kuma duk sana'a ra'ayi suke wannan kuma duk suna faruwa kuma duk cikin al'ada kuma duk cikin al'ada malam bahaushe ya zo da canza in kai kawai abi wato abu ne wanda al'ada wanda ba san malam bahaushe da ita ba maganar mana ɗazo da nika cewa abinda ake ce ma me ake ce ma mara yana cikin abubuwan da kawo sauye-sauyen nan da wasu abu a da bariki ai a da akwai dangin da ba za a dama ka je ka aure cikin su ba al'adar malam bahaushe sai a ce kaza saboda mina ne ai bincike ne ko ba haka ba ke ma ba za a yadda ke aure wani dangi ba saboda gudu wani a ai maganar da bahaushe ke yi yake cewa nono alƙalin da saboda mi ai daga nan daga nonon uwa ɗaki ɗauko wasu ɗabi'u ya sha ai shi yasa ba a son ka haɗa dangi da wasu to amma yanzu ma waɗanda ka je ka aura ko ki aura ba a san asalinsu ba a san inda sun ka taso ba to akwai wani abu kuma da ai asalin su da inda suka taso shine neraka neraka na ma ita aka mai yanzu hmm. to a wani bangare kenan hmm. a dai bangaren kuma za ta ga cewa kin ga auren zumunci aure ne wanda ya samu asali tun daga iyaye kakanni hmm. kuma dalilin yasa shine dalilin wuri ɗaya daga cikin abin da bisa muke muke tattauna nan gurin shine a haɗa zumunci kar amanta da juna kar amanta da juna ko auren da na sani da wasu mata ne guda uku biyun wasu ɗaya ubansu ɗaya ɗaya kuma rikon ta uban yayi mai hali ne aka zo duk an musu mazaje lokaci ɗaya za a musu aure lokaci ɗaya wurin tafiya sayayyan kaya ga doka katifa da ni. an ka bambanta Wacce? ita mm-hmm. wanda rikon ta an kai gidan nan ba mm-hmm. Mm-hmm. kuma uwa da kuma uwa ɗaya uwa ɗaya uwa su saki yaran nan ta ga abin da kenan ta sanar ta zai ɓaci bayan wata an kai ba ta isko mijin da za ta aure ta neme shi don Allah ya kawo uzuri na a ɗaga auren nan nashi haka an kai don kada a lokaci ɗaya ta ce a bari sa aina sosai aina ta saboda wannan bambancin da aka mata mm. to ka duba gani a da al'adar malam bahaushe ai ubanta ba ma shi zai mata ba ballantana ya haɗa ya bambanta yau ka duba ma 'ya'ya maza shayi in za a yi yadda za a tara ku hmm. yare cikin unguwa ko cikin dangi waɗanda za a yi musu lokaci guda yanzu abun ba haka yake ba hmm, duk al'ada a duk al'ada ce an yadda ta hmm. yanzu zai kawai kowa ta su tafi sheshi ta su tafi sheshi ake yi to wannan hanyar da aka dauka za mu bulle kuwa ah, gaskiya kuwa bulle kuwa bulle za bulle ya ba mai bulle ya bace an ce a neman aure ma yanzu ya kai ga yanzu ana iya hayan iyayen miji ya yi hayan na bariki wanda ba san shi ba bai san su ba da ana ganin kamar fim ne sai a kila kaniwood ake yi ashe hmm. ana yin shi a daidai lefe ma an ce wai da gaske ne sosai ai wannan hayar ma bata zama wata wani abu ma yanzu a wannan zamanin ba ma wani sabon al'amari ba ne. Wato mutum da ya shiga ta eh, idan dai kawai aka zo aka tambaye shi to kawo danginka shi kuma ya baro su a ƙauye tun shekara dubu ya manto su a can yanzu da kunya ya koma musu ya ce gafi abin da ya ɗauko. Kuma gila yana jin ma kunyan ya nuna su a matsayin dangin shi. Eh wannan ma suna jin kunya su nuna yan uwansu na ƙauye a matsayin yan uwansu. Muna da mafita. To kina dai magana akan mafita. Mafita ita ce dai Allah ya taimake mu mu daure mu gyara. jigon gida bai yi zumunci da danginsa ba bai bar kike kin yi zumunci da su ba ai ba zumunci ya rusa wannan iyalin yawwa saboda ai ba san dangin su ba to wani kuma musamman ma in ya auri matar a maraya ya Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla ga kiran farko nan daga jihar Sokoto da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Jina Sokoto a Najeriya. Wa alaikum salam malam Bello Garba. Irin mutanen da suke tashi yankunan karkara suna koma birane musamman ma sai su aurar da 'ya'yansu musamman ma ba tare da sanin tuki ba ko kuma mutum ya sai can wata wani wuri ya armi mace ba tare da ya gwada mata gidajen su da kai ga gaskiya irin wannan matsaloli na kwarai da gaske alhali dai baka aza ka ga tushe na kwarai ba kuma ita kanta matar ta ka bar cikin wahala da haka ina kira ga irin waɗannan mazazai ya kamata duk azumin da za su tsaya ya yi shi akan tushe idan ka armi mace to ka gwada mata asalin inda kake ka gwada ma ƴan uwanta kuma in lalurar arasa ta taji musamman ma ka nemi ƴan uwanka ka ba su eh, idan muka duba ma al'adunmu na hausa kane kowa kika aurar da 'ya'yan To mun gode Malam Bello Garba daga jihar Sokoto sai kuma kira daga jihar Naija. Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a Kimba jihar Naija. To Malam Ibrahim muna jin ka barka da warhaka. To alhamdulillahi lallai al'ada a bangaren neman aure wani bangaren wata mai kyau ce kuma wata wadda bata da kyau ce. domin saboda ina kira ga 'yan uwana musamman ma musulmai yana da kyau duk idan zaka bayar da aure ko kuma ya kasance zaka aura to ka nemi ka neman asali kuma ka san 'yan uwa da dangi domin misali kamar mu al'adar mu ta kambarin mu idan aka ce an baka budurwa to za a gaya maka 'yan uwan bangaren matar da kuma ainihin baban suka je a gansu to haga wannan al'ada ce mai kyau da ya kamata a rika yin ta amma ka yi kasance a aure baka san dangin uwa baka san dangin uwa ba gaskiya akwai hadari abin da ke hira ga yan wara kenan a rika kiyayewa kan bangaren ba da aure ke wula mai gode a cikin jihar Niger To Madalla Malam Ibrahim daga jihar Naija ga wani kira nan na shigowa amma ba mu san ko daga wani jiha ba. Salamu alaikum. Alaikum salam. To da wa muke magana daga kuma daga wani jiha? Barka da warhaka. yawa isiya dan kishin najeriya daga garamar kuma ba a nan jihar kaduna to malam isiya daga jihar kaduna muna jin ka da gaskiya Allah ya saka da alkhairi <laughs> to muna godiya malam isiya nan daga jihar kaduna sai kuma kira daga to malama juli bata san ko daga wani jiha ba daga yobe daga yobe to barka da shiga zauren namu da ba muke magana Yawwa, salamu alaikum, sunana ba ana ya kuwa daga dama su babban birnin jihar Yobe tare da Najeriya. Alaikum salam, muna jin ka bana. To alhamdulillah gaskiya a da dai idan za a yi aure ba zai yiwu a ce mutum ya yi aure ba tare da ayin bincike daga ina ne a san asalinsa ba. ba zai zuwa yawan na auren ba to yanzu gaskiya Allah ya kawo wani zamani wanda idan yarinya tana son yaro ba ruwan su da na bincike ba su da komai sai ga an zo an yi aure an zanna akwai mutane da yawa sun zo daga wasu garuruka ana zanne ya zaman bariki ne sai gani kawai zai yi a nemo a ce wannan mutane makwabta ne ko kuma yan uwan wannan gurin sai a je a tambaya masa aure in dai mutum an yarda da shi ko da da ya zo ba damuwa a je a aure saboda kar a je a samu wasu matsaloli idan yi ta amince idan su suka ce ba su yarda ba za a auren nan ba ana iya samun matsaloli aure hmm. in to dawa ana yin aure ba tare da an san asalin sa ba ana samun auren bariki ana zama gaskiya ana haifa ba ya yawa saboda haka wannan ba wani abu bane gaskiya yanzu kama ana yi haka mun gode sosai bani daga jihar Yobe yanzu kuma sai kwanta kura Hajiya Amina kina magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora. To injiniya muna jin ka. Wato game da a halin zamantakewa da auratewa ya dace mutum ko yana bariki ya zanka nuna asalin ki inda ya fito sannan yan sun samu ne mutum ka aure da ɗiyaza ya dace a je yankin su a bada aure saboda sanin muhimmancin inda yake da kuma kyautawa iyalan nan ba ka koma ba rike ka manta da wai asalin ka ba har ko ne kana yin shi nan ba wanda ya san koda ta dauro ba san tushen ka ba san inda za a kama na ta koda ta Allah ta kasance duk yana da kyau ba zan ka tuna baya to mun gode kwarai da gaske da wannan kira ga kiran mu na karshe na shigowa daga Nijar. Daga jamhuriyar Nijar to ma da la a gurguje muna jin ka. Eh, to assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ni dai na Umma Malam Ali shugaban kular zaɓe su an kadanan dogon a cikin jihar Nishar. Mm. Ina so ba da ra'ayi na bisa ga wajen zama ta arme lalle idan yarinya ta gano tana so je na iya ta fito sun da su san mutanen na kwarai na. Mm. Adali na wanda zai ada musu bista Sai da biyu akwai wadansu biya su su kwasu kawo mazan kuma suka iske mazan har ka ba ba da ta ba. Nagode mu da amurka. To mun gode sosai to jama'a da wannan waya na jamhuriyar Nijar muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Amina Baha'u